قل تعالوا عدل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تأكلون ولا تقرموا مال نفسا إلا وسعها تتقون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم هذا الحديث وترمضان على بعض شهر shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida kuma biyu ga aya hudu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar na sha a tafsirin alƙur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyin da muke yi a wannan masallaci na lamba talatin da shida a titin boni a garin Fatakwal jihar Rivers a kudancin Najeriya. Muna kan mafara da aya ta da arba'in da ɗaya tun daga farkon fara wani yau ƙarshen Allah ya kawo قل تعالوا آية الإله مسلم من أعتدتنا معنا ونكلمهم بيان Wasu المقولين وسيري goma da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba shi mutanensa mun ji magana Abdullahi dan Abbas mun ji magana Rabi'u ko Rabi'u ibn Husayn game da abin da ya shafi su waɗannan musiyoyi قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ka ce musu ku zo in karanta muku abin da Allah ya haramta muku Allah tushriku bi Allah tushriku bihi shay'a mun yi bayani akan shirka gwargwado na'am sannan wani walidai ihsana mun yi bayani akan birru walidai wasiyar da muke nan wasiyar ta ku ubangiji ya ce wala taqtulu tulaqo Allah ya ji kada ku kashe ta kan domin tulaqi saboda zalunci na'am suran talutin da kuke ciki a yanzu kan ya sa ku ji tsoro ku ce ba kashe ɗan ku al'imla kamar da mamin suka fansa shi ne al'fakar wanda kuma larabawa suna binne ya'yan saboda tsoron talutin shine abin da ake kira wa'adul banat wa'adul banat tantijibi na'am idan mutum ya nuna yarsa da ranta sai a ce wa'adaha bil ain na laysa bil ain wa al wa'd bil ain al qawli to promise to give an appointment about wa'ada to infanticide fantasy, an act of fantasy, bearing daughters alive. This is what they interpret or translate the word al kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idan aka haifa maka sai a ce an maka bishara idan an ɗaya su aka haifa masa ya kuma an ce wa haihuwa bishara saboda yawanci mutum ba da wata ake haihuwa ba zuwa ake a gaya idan aka zuba kai wa ɗaya su a mishir da zuwa an samu masa a gidansa sai ka ga fuskarsa ta zama bakakin kamar an bakanta masa rai fuskarsa ta yi ƙiyar وهو كظيم. ليش يعني هذه الشيء يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ينا أبويا من أبويا من أبويا سيدنا أبويا من سوء ما بشر به سوء المول ما بتأكد وقت يا أبويا سيدنا أبويا أيمسكوا على هون أم يدرسوا في التراب mutum da Allah ya bashi yana da sabon kanci da harkanci a rike masa gwado ya da ci hmm. ko kuma ma kawai je haka kasa rani ya tona kasa ya binne ya gaba ɗaya. Ala sa'a ma ya haƙun. Allah ya ce ku saurara duk da abin da suke hukuntawa hankalin su yake riya masu wannan abu ne mummuna. To a ah, ga wannan fassarar sannan kuma ita kanta kalmar alwa'adu an ambace ta القرآن وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت Allah yana bayan abubuwan da za su faru a ranar tashin kiyama ce idan kuma al-mawduda ce ya kai da aka bude ta da rai to idan aka tambaye ta Allah ya ce ai zan kai mutuna me kika aka kashe ki za ta ce ya ba baya son da lokacin shi wanda ya binne din da yake sai ya nisa na'am wanda ya wanda ya ce wa ta kutulu auladakum min imlaq kada ku kashe ayayen ku min imlaqi saboda talauci wannan abin suka ce abin da ake nufi da al kuma suka ce a'a min domin sha kun san asalin larabci kakansu shi ne saba'i wanda ya zo a cikin suratu saba'i kuma aka sunansa a cikin a matsayin gari aka ji shi a cikin suratun nan to kuma yana da yaya goma shida suna zaune a yaman kuma suna zaune a shan za su ce ka ta yaman da minkum sittatun wata sha'an da a arba'in to waɗanda suke yaman din su shida su ne suka kawwana dukkan wata ƙabila da sani ta larabawan duniya wanda suka da alaƙa da yaman domin har larabawan madina kakanninsu suna yaman Yawanci larabawan hijaz to kuma hudun da suka zauna a sham su ne lakam da jizam da amila da rassan to ƙabilan lakam din a wajensu a larabci idan suka ce imlaq suna nufin arjuna to sai zama wala ta fitulu a wuladakum min imlaqi kar ku kashe ƴaƴanku saboda himma ita fa yunwa ba ta da hankali babu ruwa ya babu da zuwa wani yana da ƴaƴa to amma yawanci ana ake samun yunwa a gidan talakawa hmm. mai kuɗi yunwa is optional shi yake zaɓa ya yi yasu ko in ya daka kawai su sabbobi amma shi kada ka gane yana neman abincin amma bai samu sai suka ce don haka a al'imla bi ma'ana aljuru bi lokaci na samu wasu kuma suka ce a abin da ake nufi da al'imla ai al'imfa. wala ta taqtulu awladakum min imla kaf kashe ayyanku saboda ciyarwa Sai zan zanto ta yi daidai da ayar suratul isra'i tana fassara ta wala taqtulu awladakum khashyata imlaq al khashyata infaq na'am Allah ce kada ku kashe ɗaya ku kashe da infaq saboda tsoron ciyarwa nahnu narzuquhum wa iyyakum da Allah ce kada ce amlaqar malami ya amfara idan mutum ya ce da dukiyarsa gaba ɗaya sai ka ce amlaka to amma dai duk gaba ɗaya ko ka ce ma'anar ta ilma ko ka ce ma'anar ta juhur ko ka ce ma'anar ta alƙaƙan duk gaba ɗaya tana koma zuwa gaba ɗaya domin shi kanta ilma ɗin asalinsa shi ne talaucewa domin kaka ce an faɗa rajul idan asbaha faqira da haka sai ka fara ciyarwa aka kira da suna ciyarwa saboda asali kana ɗaukar abin da kake da shi ne kana baya na'am shi yasa waccan kashe ta infaq tana kullau antum tamlikuna khaza'in rahmat rabbi idan la amsakatum khashyata al-infaq ka ka yara na da cikin isra'ila ma khashiyata imlaq khashiyata imlaq eh, wannan min imlaq wancan khashiyata imlaq sai da mun imlaq da su su biya qur'ani na'am ah, waccan qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idan la amsaka da ce mukullan taskokin ubangiji na a hannun suke a ce iska ce samu an samu iska ruwa sai an samu minista da sauko da ruwan sama numfashi sai an samu minista wanda zai ba da damar shakar numfashi idan la amsaktu da kun nake khashiyatan kashi ya khashiyatan lil faq saboda tsoron kanku bayan da ba ke tsakani kaga al faq talabci ne na'am yanzu irin ne wata ce ka ga wani abu gashi nan da yawa da wadatar su amma an gwamnati ta zauna ta yi nagari tsoron ka a shiga cikin wani yanayi sai a ce to a sai da amma da yake iska ba ta kowa wace ta Allah ce ba abin da dan adam yake bukata ne iska kuma ba abin da yake sauƙin samun gari iska ita ba ba ka san sanda kake shan ta ka canza ita ba sai in ka an tuna maka da sai ka tsaya ka tuna kila ba ka tuna ta ta saboda sauƙin ta وأذل أنفاس الرياح وكل ذي نفس له محتاج إلى أنفاس daga ita sai ruwa don za ka iya rayuwa ba a abinci amma ba ka iya rayuwa ba a iska ba ruwa daga ita sai ruwa to ruwan saboda shi ruwa bukatar ka da ruwa ba sai bukatar ka da iska ba sai dan fita wahala amma dai ruwan da za a rayu da shi sai Allah ya bashi a hannunsa hmm. wanda ya karu akan na rayuwa wanda zai shiga an kuma shiga lecture to wannan kuma sai ka je ka nema ka siya daga ruwa sai abinci da kuma abinci sai Allah ya kore wasu ila abinci ga yana hannun wani sai ka ji ka masa aiki sai ka samu abinci amma iska ba wanda ko ba kai sallah ba za ka sha iska Allah ya yi duk wani dan adam ya shafe ta to la'an irin la'asarsu kashe ka a fa hmm. da kun kun kun kun kun rike kun ba a so da tsoron talauci to ga al-infa talauci al-juru me yake kawo al-talauci talauci al-faqar kuma talauci dan haka ne talauci shine dai a ko'ina in ka ga mutum yana da tsoron talauci yawanci to gaskiya kamar dai ka tuhumi wannan mutum amma ba irin talaucin da muka surar ta wata kan ba imam ahmad ya kasa talauci kala biyu akwai talauci baki alfaqr al-aswad shi ne wannan kai bayani wanda yake buɗe mutum ya fari talaucin amma ba alfaqr al-azmi talaucin da yake na yau ka samu gobe ka sa ko kana da shi amma bai zai shi ka ba shi yasa ba Muhammad ne ce ba ran da yake farin ciki da ranar da ba shi da komai to ba ce yana shekarar ciki kuma babu inda za ka samu talaka yana yana da yana yin amsar da irin a ba ma amma domin yana sassauta wa talakawa in ya ga yan uwa talakawa sai da yawanci bayan Allah za ka talakawa ne da hali ko malamai ayyancin malamai talakawa ne ko <laughs> banda sarkin malam banda sarkin banda shugaban majalisar malamai a shi ba ta da kai ma wani ce kila lil faqri aina anta muqim na'am kila lil faqri aina anta muqim qala li fi amali al fuqaha إن بيني وبينهم ليخاء وعليم علي ترك الإخاء an gama da talauci ya gaji ai an talauci ba da talauci ina ne garin kuri <laughs> kada fi amarin fuka ne ka je cikin rawan malamai na nan ina wani wa bai na da sa'an akwai ɗan wanda ka ga na da malamai wa azizun alayhi tarkul likhari wa kafin da wahala a gaban nan yan wanda ka kun sun tabbata da sai zan su wani ce wai innal faqira هو الفقيه وإنما راه الفقيه تجمعت أطرافها يسوي إن الفقيه وإن الفقيه أنا مجانا تلك هو الفقيه شيء المال نعم أنت غني أليف أليف حسن لام لام فاء فاء كاف كاف يا بني يا بني بمن تدي ونها ونها sai ce wa inna ma ra'ul faqiru tajaffa'at atrafuha wannan radin ta cikin alfaqiru ai ita ce ta takure ta zama hakuri sai zama alfaqiru <laughs> kaga talakawa ne kuma ta za ka karanta tarihin malaman za ka ga cewa talakawa ne na hakika duk wanda kudin sai cika yawa da ga cika yi ka shi ta ibn harun abu muhammad علي بن حمد الأندلسي الظاهر wanda ya rasu shekara ta ɗari hudu da hamsin da shida bayan hijira a yanzu da ko da ta yi wanda ya gagarar malaman duniya a lokacin sa to da shi da abin wani suleiman ibn khalaf albaji wanda ya rasu shekara ta ɗari hudu da tara bayan hijira ta amince sallama shi abu da na cikin arbab na malaman malikiya wanda ya kai kai ko sai ibn abdul bar sallama masa abu da ne bayan tare da cewa ibn abdul bar ya yi ne shi ibn abdul bar ya wasu shekara ta dari hudu da dari hudu da sittin da shi ke da littafin almunta a shari'in shirin muwarta to ibn hazm ya gagari kowa domin in ya ta ku a gaba duk matsala da ibn hazm ya saba mun kai ne dai ko ka a hankali ko ka ce wannan mutum ba ba gaskiya yake kai ku zai ibn hazm ya ce akwai a cikin annabawa akwai mata cikin sunan maryam annabi ya ce ita kawo dalilan ta yaya ku ce ba annabi ba Allah ya ce wa qur'an kitabi ibrahim wa qur'an kitabi musa wa qur'an kitabi Isma'il wa kullu kitab al-hijri kuma kafin nan Maryam aka fara cewa sana da cewa laika lana amalna a rahim mira tabiina kutiba anan ya nas cewa Allah sama ya anan ya kuma da yadda zaka kare shi ba kai sabo ba sai ko kai kai imani da abin da su ko suka faɗa shi ne shi ne da ba kai halatta a cikin shi ne ya tafi ya ɗauko maka wata matsala a ko'ina kuma kuma yana da ilimi sai da ilimi mai fara da wani ilimi na addini mai zurfi inda kuma Allah ya sa ya zama yana tare da ahlus sunna to shi ke ahlus sunna sun zama yana da ta domin yana da ƙarfin hujja irin halin al'adarsu Allah ya nasa da rahama karshe saboda tsabarin saba wa mutane ne sai da aka yi hukunta cewa a gonar da ta kamar gaba ɗaya aka ɗebe littattafan gaba da aka kona sai da ya ce ya yi sallallahu alaihi yace wa in yukhriqu al-qirqasa lan yukhriqu alladhi tadammanahu al-qirqas bal huwa fi sadri Allahu akbar yakunu ma'i haythu taqallat rakatihi wa yanzil in anzil wa yunfal fi qabri دعوني من إحراق رد وكافر وقول لعلم كي يرى الناس من يدي وإلا فعودوا للفكاهة بدأت بي bakar tuna ma ta gona lillahi sai ya ce ku dare ku daina wani gona eh, idan kuka gona in yi harkar karɓa su kuka gona littafi lan yi harkul da zai taɓa mana mulkar ba su su gona abin da ke jirgin littafin balwa fi sadar yana kirjina ba wani littafi da tara ba ta su kuma sai ya gawo da kafar gaba ɗaya da harkarsa ya ce ya kunu shi haisi sakan da karka duk inda tabuwa ta ta ilimi na yana nan وينزل إن أنزل إن سوك إلم إلى ما يسوك ويكبر في قبري ومن ko كرشي ومن سر شيء لا yace da kuni min ikhtilat rabbil mukamal ku jale wa kuna littafi da alqalbi da da abin ce wa qulu bi ilmin kai yara nasu man in kuna so ku zo ku faɗi mutane su san waye sani ne da ku وإلا أنكم كاسا فقود التابع وقعودوا للكتائب بدأت a مكرنة أن تنفرقوا كفارا daga alu an baki fa kam nuna mata lafiya lahi sai amma da suka bakin sa da kuma da in ya yi shi imam mali sai ka ji kamar ba a kai wani malami ne ya rage imam mali saboda ya zo a lokacin da an da pen kenan an kai zuwa wajen abin da ya shafa harkar mazhaba kusan ba har suna sakin nasi suna kama mazhaba to garin ya musa da shi kuma sai ya rena mazhaba ya wulakanta malaman mazhaba shi sa malamai na ba da yasa da sauki ya rawaito wani hadisi a cikin kitabul wada ya ce wannan da da'ifi me yasa ya zo da isi ya saboda a cikin sa akwai wani mutum mai shi abu isa tirmi na. tirmi wanda duniya ta ne shi kuma wannan imamu tirmi din ba zuwa ba wani ya san shi shi ne ibnu kasir ya masa da a cikin al-bidaya wa nihaya ba shafi ibnu hazm da suka haɗu da abu walid al-bani sai da abu wani ilbaji ya bashi kunyar da zai taɓa jin tabbakai da tattaka na kana sai da gudu ma ya bambaya saboda kunyata da ya yi ilimi duk da irin wani na halittu nan sai da abu wani ya fasa kacce kacce amma duk da aka da aka gama muƙabala sai abu wani ya same shi ce eh izirni a ba Muhammad yi hakuri ya kai abu Muhammad hujjojin ma da su baka na su su fi haka ya ce amma saboda talauci ya sa dare ya kan ma ba ni da fitilar da zan haska a garin ta sai a farin mata ko in sarki ya rubuta ni haska a kalli abin da zan karanta da a ce na samu gata na zauna da fitila da sai ka sai ka ji jiki zamar haka shi kuma ibn halm sai ce wa azirni abu kuma ka yi haka ka ci nasara a na saboda kai ka wahala wajen neman karatu ni kuma fa inna aghlaba muzakarati kana alama manabir zahab wa ni kuma yawanci a fitilan ma kake ka mun karatu da ita da zinariya ce da shi dan masu ya taso wanda suka haddace da shi alqur'ani ma ku yi ne aka dan masa a wajen su ya haddace to anan sai suka ce ka duba rayuwar ibnu hazm duk da ilimin sa amma da ya haɗu da wanda ya karatu cikin talauci abin wani wanda zai da ta kai komai na ya kare saboda tsabarin talauci ta kai ta kawo wato ainihin waka yake yi ta ba daga bayan da kamata malamin shi harkar waka ya dawo gari haka ya kare talauci yana gari kuma gadi ma gadi hanya ko mutane su dauke shi ya dinga kula musu da hanya inda ya yi suna da shi kuma yana kula da ni wannan ba shi aya ne a talauci ba hmm. imam malik saboda ka da talauci sai da ya rasa mai zai siya ya sai takarda da littafi ya ci abinci ya yi domin ba zai iya zuwa kasuwa saboda neman ilimi ƙarshe sai da ya bambara gidan gidansa ya tafi da ruwa ake sosai ba ya zare abin da biyu da sauran su je siya a haka bawa da ya samu wannan tarihin daga gida ibn asakir ne tarihin da dimashi in ka ga bakan wahalar da ya sha da irin yadda ce ba da labarin irin wahala da ya wani da ilimi a rarrafa muna cikin aljanna duniya ya sa karatun na wani isa ma ya bai taɓa kawai ruwa cikin jin daɗi da jira ga shi ana ruwa amma ga shi muna ya fanta da komai da sauran in ba wuta a kunna jajje to amma su a haka imam ahmad mutan dubban mutane suke zuwa sun sa amma in ka ga ba abin amsa kuwa sai dai in yayi a samu labari wannan ya amsa ya kai baya ne ya amsa ya kai baya baqiyyu ibn makhlad sahibul musnad ya taso tun daga andalus sai da har garin imam ahmad ga talauci ga wahala amma dai haka ya tattalin kudin sa ya zo ya kama hotel a lokacin akwai hotel ya zauna a shekarar da ya kuma imam ahmad an buga masa kafin an hana shi koyarwa tun lokacin da aka yi fitar halkul qur'ani amma ya ce ya zo yana zuwa kan fasahar da ya ce daga ina ya ce wallahi daga nesa ne ya ce watakila daga bakin teku kake daga ifiriya kake kamar tunisiya in ka zo daga tunisiya to ka zo daga ƙarshen duniya sai ce na daga daga sai an hau ba zuwa inda muke in ji bari ibn gaya wa imamu ahmad na ya ce to wallahi babu abin ya kai da bukatuwa da zuwa a taimaka wa mutum ya da ka tun karatu ka zo yi gobe na da kanisa ya ce la'allaka lakin la'allaka baladi kama kuntu a yana da ka ji labarin an samu da hukumi kirsiyar ke su kashe ma an hana koyarwa ya ce wallahi ba zan koyi maka ba amma ba zan ba ni karatun ko ni ko shi kawai abin da na mutu ne ma ne sai ce to ai ba da wata dabara sai ce to imam ka yarda kana malami zan koma inda na fito hotel din da na sauka idan gari ya waye zan saka kayan almajirai masu datti zan ɗauko ƙwambara zuwa ko har da zan tsallake ko ina inda na zo na yi bara to ka leko kamar za ka bani sadaka sai ka jero kun hadisi ɗaya sai ka koma haka yanzu zama Allah akbar. amma da sharadin karka yadda a ganka a wajen karatu in a ganka a wurin karatu duka to za a gane sai shi ke da kawai gari na wayewa ka samu kaya sun bukare ya gabu haka da wahala ya ɗauko kwana na zuwa gidan imamu da ce an ajabu rahimahumullah su girin bara su kenan. sai imam Ahmad ya ko gurasa sai ya rubuto akan min haddathani fulan qala haddathani fulan qala qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce ko gurasa sai ya rubuto ko dai ko bi a haka har Allah ya sa aka yayo imam Ahmad bin da yi mu ba gashi a cikin jin daɗin da rikodin ga biyu kuma muna so su ga irin aljanna to mu dawo da talauci da wani ke cewa la ta fasu auladakum min illa fa kashi ayyan saboda talauci Na narzuqukum nahanu narzuqukum wa iyyahum Allah ya ce mu za mu azurta ku kuma su ma mu za mu azurta su na'am amma in ka koma cikin mu azara ko ka cikin suratul mu'min suratul gari ne nan ma an ba da irin wannan wani ne amma ne aka ce wala wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana sid'an kabira kun fahimci mun ce da aka zaɓa mun nan min imlaq sun kuma kashe al-imlaq mm. nan kuma da aka ce tabu tabu tanan ta na nahnu narzuqukum wa iyyakum mm. can kuma ta idraki nahnu ho wa iyyakum fasara shi ne anan mu ne za mu azanta ku kuma mu azanta su na'am su a kaddama duniya ne a can kuma sai an ce na hannun zuba ku za mu azanta su ƴaƴan wa iya da kuma ku iyaye to me hikimar a kaddamar da iyaye a nan a kawo yaya a ƙarshe can kuma a kawo yaya a zargo a kaddamar da iyaye a bar iyaye a ƙarshe na'am kun san dole ba zai zama a banza ba hmm. inda shi qur'ani ba a baya ake a haka ne sai malamai suka ce da suka kalli ayoyin da suka bibiye su sai suka ga can Allah ta yi wala taqtulu awladakum khashyata immat na'am kada ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci kamar dai yanzu ba kamar talauci da wadatarka da gidanka da motarka da wasu masirinka da aikinka wataƙila ma da ‘ya'yanka da sai kake tsoron kada wasu ‘ya'yan su zo da yawa saboda wani malchus ko wani ne ya ba da wani theory na cewa idan theory of menene idan idan aka ci gaba da tafiya tsarin tattalin arziki za a zo a kai lokacin da abinci zai daina isar mutane har kuma wata lokaci a yi san teori na masu so zuwa ya karanta mene na suke ce masa yawa manchester theory da larabci ana kan mantus a nazariyatin maltus alayhi ba ko ɗan wansa a kama sun masa ba za ka ga ba duka filosofas ne suka haɗu suka yarda da wannan theory ne nasa saboda a calculation din ma ya fara saboda iya mahangarsa da tunanin ta yake ganin cewa duniya ga yadda suke tafiya ga yadda tsarin tattalin arziki ke tafiya ga yadda yanayin hayayyafa ne tafiya a hanyar da zai gani cewa aka wuce wani lokaci kaza za a yi yawanci masu samun ne hmm. tsoron jiki ainihin ka zo ka tsara ya ainihin baka san gaba yadda rayuwa saboda kai kai ka san marowaci ne sai da Allah ma irin kai

ba wani ɗa da yake zuwa da arzikin ubansa da arzikin da yake zuwa Allah ne zai ba da arzikin ta hanyar babansa a nan kuma suna cikin talauci fa min imlafi yanzu ga ku a cikin talauci to yanzu ba ta ƴaƴan ake ba tukunna ta ta ku ake sai aka bata ta hannun na rizuku ko waliya an gane ko mm. an gane bambancin ko mm. a ta Allah ta inna mun kana sai ta an kabira kisan su kashe ƴaƴan kuskure ne babba baka sani ba wataƙila wadatar ka da yalwarka da gwama arzikinka a ƙarƙashin ɗan da shi. Na'am. Wadda kowane mutum da sani an rubuta abin da zai ci da abin da zai ci kafin a halarci duniyar ma ba wai kafin a halarce shi ba. Me Allah ya faɗa ne a cikin suratul Fussilat qul a innakum قل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين أئنكم كون إذن لي لتكفرون إذن لتكفرون سيكون لك كافر سوى بالذي خلق الأرض في يومين لألا ليحج الدنيا عبانا نعم تجعلون له أندادا وكل إذن يمسكين ka san waye Allah zalika rabbul alamin wannan shi ne shi shugaba shi ne ubangijin duniya gaba ɗaya da talakai duk abu da ba Allah ba Allah ne ubangiji وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل kwana biyan ce da waje a fiha rawasiya min fawqiha na'am kuma duk duwatsun da ka gani na duniya kwana biyu farko to a kwana na biyu biyu na biyu ja'ala fiha rawasiya ya sanya manya manyan duwatsu kamar irin kigiya kugiyar da take rike jirgin ruwa In zai tsaya a cikin gaba haka su ma suke rike duniya ba ta san ba na'am wa ba ta fiha kuma a cikin ragowar kwana biyu da bayan an sanya ruwa su kuma aka yi albarka a ƙarshe za a kirkar da resources a ciki. Na'am, wa kaddara fiha. Wa kaddara fiha a ha. Kuma duk wani abinci da zai fito ta ƙasa sai da Allah ya yi kaddara. Me ma'ana kaddara? Na'am. Allah ya estimate din sa ya yi rubuta din sa. Fi arba'a. Duk wasu ƙwayar hatsi da za ta fito. Na'am. Da wani ne ci wani zai siye ta wani zai importin ɗinta wani zai exportin ɗinta wani zai dasa ta wani zai kaza sai da Allah ya rubuta kuma ya tantance Allahu akbar da haka idan bayan shinkafar da zaka ci tana China wallahi sai Allah ya kai ka can ka je ka tuko Allah ya kai wani ka goje ka ba na'am dan haka kada da da su ma ce dan adam azumin sai yana bin sa kamar da azumin sai yake bisa ko sama sai hmm. eh, kawai ba a ce ka kwanta ba ka ce zai same ka to kuma an kaddara ka kwanta kuma zai same sai ka ce wa rabon rabon ba ko baya hawa to ya zauna ya kai mana biye a wasa ba an da ya zama ba ya yi wata ji ta aiki ji da ake ba a cikin gyaran ba haushi a karin magana kuma kusa haka yi amma dai gaskiya an kasance to zai fi Allah ya kaddara kuma ya kaddara sai ka tashi za ka samu مكة شباب سام نعم الله سبحانه وتعالى في كلب كشعرين وقبول تلوث مو نظام هذا التعاون إن كنا في التلوث نعم وما إن سنزو الدنيا سمام سيولا هذا الناس نعم تجعل آية إمام القرطبي في مسألة الشريك سوى وقد يستدل بهذه وقد يستدل بهذه الآية من يمنع العدل mutanen da suka hada yin al'azumi suka kawo wajen da wannan 'ayin, su ce al'azumi hanya ce ta kashe yaya na'am abin da fi da an shi ne dabara ce da ma'aurata suke yi wajen hana sinadarin maniyyi shiga cikin mace don kada ya je ya auri maniyin mace kuma ya zama ta ko shi ne abin da turanci ake cewa withdrawal memory withdrawal memory shi ne lokacin da mutum zai inzali zai ya kiya barci ya shiga cikin masu wannan yana daga cikin manuwar hanyoyin da ake bi wajen planning to kuma ana yin tafi lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda da wannan ayar za a saka hujja kan haramcin kayyade iyali na'am wannan babu sabani a tsakanin malamai cewa kayyade iyali haramun ta hadimin nasa abin da aka rujuna yi a kan shi ne tsarin iyali kusa akwai wani tsakanin kayyade iyali ko kuma tsarin iyali kayyade iyali shi ne mutum ya kirga gida adadin yayin da zai yi ba to ni ba zan kara da biyu ba Tabi abin da yake nuna shi ne idan na sama da biyu ya zo ba zai yaƙe shi ta kowace hanya saboda shi abin da shirya iya arzikinsa na mutum biyu ko iya taimakon da zai wa al'ummar annabi salama mutum biyu zai ƙara da wani shi kenan daga nan kuma a je a yi su. na'am to ya kai marwaci kun yi da Allah ne cewa zai baka abin da za ka rike biyu tarihin da zai ne ka gani ko alkawari a kai maka hmm. kuma wa ya ga maka cewa ubangijin da ya raya ka san da ba ka iya kare kanka ko gudanin ya zo a ka ya so ka sai zai taba kai ya ce ka ya wuce wa ya ga maka cewa wanda ya maka haka wani zai iya azarta ka ba shi na bakwai ne kagani shi wata kila wata kila ma ko na bakwai ko na goma a wajen iya ne amma shi iya a tunaninsa biyu kawai biyu amma wasu ta da suna ainihin da shi ne ba wai magana cewa ba a ta da ya da kasa wasu tafiya wai da kai kake su Allah ne yake su tarbiya kai kawai su kila ne in dai kai abin da aka ce ka rike ba ka da ne kuma Allah zai shirye su ya gora su a kan farki sai dai ka san da mun kai ba mu tarbiya ne wannan kayyade ya ce abin da aka rinka tallata mana shi tuttuturi kuma dai dole dole sai da mutanen su karɓa musamman yan boko a wajen su musamman wanda ba su da addini a cikin boko yan boko a duniya ga mutum rayuwarsa kawai aikinsa ne a gabansa to kuma ba wani yake birge shi sai wanda yake aikinsa har da addini ba ka gabansa to babban abin ta kai kuma zane addini ya tafi akan wannan mazhabar a gaban wannan abin sirri Allah wajen to amma tsarin iyali shi kuma shi ne bin hanya ta daidaita haihuwa ta hanyar tsayar da ita a lokacin da ake tunanin zuwan ta zai iya haifar da mafsada ko wannan wannan malamai suka ce in dai dalilin da sa aka tsara iyalin dalili ne da shari'a ta yi da shi to babu dalili kamar misali mace ce da za ta yi sai an masa operation ya mata siyas kuma bincike na likitanci ya nuna cewa aka yi mata so kaza to kuma za su iya fadawa cikin hadarin da ba sanin ko za su iya rasa rayuwarta to kuma yanzu an kai wannan gefe wannan ya halatta a dakatar kuma da haihuwa saboda a wata rayuwarta ne ya da ta kaga wannan an dakatar da haihuwa saboda tsara iyali da kuma ceto rai ko kuma mutum da yake cikin wata larura ta karatu ko ta aiki da neman arzikinsa misali sai aka ba shi aiki a ƙafa ko a dubai sai kuma ka ce iya ƴaƴan da zai tafi da su ta kayan ko ƴaƴa in suka wuce uku ba za a samu kansa ba za a ba shi dama kuma ya rasa da hannu a kai to kuma zai aiki na tsawon shekara goma sha biyar misali kan shan da zai to kuma matarsa akwai yiwuwar duk bayan shekara biyu za ta haihu kenan yanzu duk da shekara goma sha biyar in kuma zai iya samun yaya ta yanzu ya yi aure nan da shekara ɗaya ta haihu daga baya kuma kuma yawanci noman ah, rai da ake ba wa nan haihuwa shekara biyu na ji za ta dawo da ya bakwai ko takwas ko kuma wannan zai iya cutar da aikin nan kuma akwai maslaha a rayuwarsa a kan aikin wannan sai a tsara masa sai a mai da ne wata shugaba duk bayan da ya amma yanzu iya wannan dalilin to wannan ba ba tsara hukumar su suke konika da ta yan watanni kan ta gama shayar da wannan dan ta ɗau ciki yanzu haka ta ɗau ta haihu ɗan ko wata biyu ba wata ɗaya ma bai cika ba wata tsara to yanzu zai zama tana koyo tana abu zai zama ya ke reno ga suna yan biyu ne take tsaya ga wani a baya ga wani abu wannan bai gama shan nono ba kuma wancan ya zama kila kuma akwai matan da suka da matsala inda suna da ciki suka shayar da dan yana da lafiya bincike na likitanci ya tabbatar da haka to a iya tara haihuwar kar ta zo sai an tabbatar da cewa mai na yi wani wannan kaga shi ma tsarin iyali a mutum ne yake cikin wani irin yanayi misali ya tsinci kansa a inda kamarai ne a wajen kacin kuma yana ganin yana da raunin da zai iya kula da tarbiyyar ƴaƴansa kuma gashi matarsa tana haihuwa kuma zaman sa na lokaci ne Ku ya tsaye da haihuwa zuwa lokacin da Allah zai samu hamata koma inda musulmai suke cire da rayuwa wannan daga shi ma tsarin iyali da kuma duk wani dalili da zai iya zama karfafi a bisa sarrafa ne na samun kai ba wannan zai zama to in an tsaye da haihuwar ba wai an kashe na abin sai mu zama magana abortion hmm. abin da ake kira abortion shine a zub da ciki wanda shi ma babu sabanin a wajen malamai kan cewa da ciki haramun ne kuma duk wanda ya da ciki to ya shiga cikin fushin Allah subhanahu wa ta'ala domin ya fi shari'a kuma abin da ya kashe sun sun tashi sun shari'a a shi ranar alkiyama a gaban Allah subhanahu wa ta'ala to amma malamai suna da maganganu da yawa akan matakin aboshi matakin zuwa da ciki da sani ta tsoron matsalar ya karanta matsalar ya koma cikin jami'in wasu kan na ibn rajab al-hanbali Allah ya karasa rahma shakkin hadisin abdullahi bin mas'ud Allah ya kare da gare wanda shi ne hadisin da shi a aro na ko an karɓo daga mas'ud Allah ya cewa haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa yanayin status da mutum yake fasin kafin ya zama mutum ibn hajar ya tattauna a kan a wani yanayi ne idan aka taɓa ciki zai zanto ba a yi wa Allah ya ba wasu masu suna ganin lokacin da hukar wani ya sauka a lokacin ba a tabbas zai iya zama ɗa ko ba zai iya zama ɗa ba bayan arba'in farko ba rai ba yana nutufa kwana arba'in na biyu yana alaka kwana arba'in na uku yana buga in har ya cika kwanaki arba'in din sa na uku to ya zama kudin jini a ya zama kudin tsoka kuma an yi mata halitta an musa rai to ya zama na Allah ya halitta a kashi na kuma suka ce lokacin da yake sperm ko lokacin da yake ah, blood clots irin gudan jinin nan ah, to wannan aka taba shi da wani dalili cikin dalilai al'aura da shi ne a bashi amma aka taba shi daga kwana ɗaya zuwa kwana tamanin wasu malamai suna ganin ba da amma da yawa da su malamai suna ganin taba shi a irin wannan yanayin ma akwai ne sai idan maslaha ce ta shari'a ta sa za a zuba su kamar misali mace ce da ɗan da halittar ɗan ta gama sai kuma ɗan ya sai to in dai zai fito ta ƙafafuwarsa to ita kuma za ta mutu likitoci sun ba da report ɗari bisa ɗari sun ce wannan in dai har zai fito to sai sai dai ta mutu ko da ke zama ana yin operation a ɗauko shi hmm. to amma akwai yanayin da za a ce ko ɗan yana bayan mahaifa ko wani abu makamancin haka wanda kuma an kai gejin da ba za a tsaga ba to anan akwai abin da suke yi ana iya ana iya sawa a yi indusin lebo amma ba zai ba indusin lebo ba kafin lokacin sai an kashe ɗan sai shi ma ta ko su malamai suna da al'ahawar shi ne ta rasa da tare shahada to amma gaskiya magana su ne da dai an tabbatar da cewa uwar ba za ta rayu ba to ita ce ake da tabbata kan rayuwarta wanda a rasa nan an rasuwa wasu ma sun kafin matsalar to idan ko mutum ne mace ce yan fashi suka farmar suka yi kan ciki ta samu ciki cikin ya girma ana tsoron watakila ma arna ne ba musulmai ba ana tsoron mugun jiri ga shi tana cikin wani yanayi ya yi ba kamata za su zama cikin ko ba za su zama ya da su ma da ta a kan cewa bai halatta a taɓa ba ainihin an sami cikin ba na wani mutum wanda ya gari ma'ana ba mallakar sa ba ne ba halittar sa ba ne hmm. ko da cewa shi ya yi shi kuma ɗan ba da wani sakin da za a shi haka san ne zai al'umma wasu malaman kuma kuma suna da dalilan su ce gaskiya a irin wannan yanayin duk da suke inda an gano cewa shi ne maza zai kubutar da ita yar daga takaici kuma sa'an nan zai hutar da ita daga kallon mugun iri ko wani abu makamancin aka rasu wurin yawancin irin ƴaƴan nan galibi ba sai ita ba galibi yawanci sukan zama matsala a society saboda in suka taso kan zama psychologically irin sai su ji an a su kansu ma suna tsanan kansu to wasu kuma suka a sanadiyya haka suka shiga yi wa mutane barnace barnace da sauransu sai zato ba sa cin ciwon kansu yawanci a sai suke ganin cewa aka taɓa ba ne a taƙaice dai matsala ce da take buƙatar tattaunawa sosai ta tsanaki kuma bai kamata mutum ya ɗau mataki a wajen yankin hukunci akan ta ba in bai tuntuɓi malamai masana addini masana yanayin dan adam ba wanda suka san addini kuma suka san menene rayuwa da kuma zamani su suke iya ba da fatawa a kan irin wannan da haka sai a yi kakakin shi ne sai imam kuma yake cewa da annal wa'ada ya kabar mawjud wal nasal wal adad malak asli ta shafa. fa tashabaha yace domin asali birni, da da rai ko ɗaya da rai ai ana rage mutane kuma ana ƙara da irin nan adam kuma shi ma al'adun shi ma rato amma magana mafi inganci shi ne ba haramun nan domin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da aka zo aka gaya maka cewa ga abin da Yahudawa suke yi kamar yadda yake wato ainihin a cikin hadisin muslim na abu sa'id al-khudri Allah ya dare da kai shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaza da sai mu kariya take law arada Allah khalqa shay'an shay'in inda Allah ya ga dama ya halicci da lam da wannan al'azarin da yake da damsi yake ba zai hana Allah ya halicci da ita halitta tana faruwa ne a lokacin da kwaikwayon da suke da rai a lokacin duration na operation na wani aka ce kuma gwagwani mutu sai zaɗe to kuma sai ta fara zubar da ji idan mai yi shi to a lokacin watakila dai shi maniyin sanda zai shiga shi wani shi mace namijin bai sani mai kawo ba sani kuma shi operation din na mace ya ganganta Allah da kai ya zama sun zai yi, sai ne kulawa ta take zaton cewa yanzu lokacin population din ta duk wani test da akwai hanyoyi da ake raga a internet ana cewa ta tana so ta yi subscribe tana so ta gane lokacin obligation ɗinta duka da ishtihari tun da ba da gani ke wata sai ka tana yi a farkon tana gama al'ada to har zuwa kwana goma ko kasa da haka ko sama da haka kaɗan to a lokacin da an tara ita akwai possibility na ta samu ciki wata kuma sai a tsakiyar wata wata kuma sai a kashe. A wata ita kuma tana ovulation ovulation na ta a farkon wata ne amma mijinta ya tara da ita a duk da ranar da za su fara ji shi ne ba san cewa wani abu ya shiga kuma yanzu karshe sai ta zo ta samu ciki ma'ana Allah ya ga dama dai sai ya yi kawai ne ka kara Allah da sa Allah ya fi karfin ka duk inda kake da tunanin ka kawai ka kara Allah ya yi abin da yake so sai dai ka roƙe shi ya tabbatar maka da abin da yake shi ne a kai a rayuwa. saboda haka wannan yana nuna cewa al'azim ba al-maqulatu ba ne kamar yadda su suke cewa suke cewa wannan birnin ɗani da rai wanda yake karami isa mai mace haka suke ce na ba ta wala نعم Allah ce wa ta fara gulma wa ni shama ba da hawa ma ba sannan kada ku kusanci alfasha alfawahish jamu alfahisha ala wazn fawaid domin duk kalmar ta zo yawanci ala wazn fawaid ke jami'in na fa'ila wala sun su ku bi sabin kawa jamu kafira na'am awasu jamu'a asma awasu jamu'a asma fawaid jamu fahisha to ubangiji ya ce kada ku kusanci alfasha alfasha asali ba abu ne na alfashi alfashi kuma shi ne dukkan abin da ya nuna na ganin sabojin sa shi yasa na aisha cikin cewa wanda Allah su salama bai kasance fahishan ko lamun da fahishan shi wanda Allah dabi'ar sa ba alfasha a cikin kuma ba ya ka kawo karsayin alfasha to don haka abin da ke da alfasha abubuwa ne da yawa a hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim da Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo sallallahu alaihi yana cewa la ahada ahya yawmin Allah ba wani mutum da ya kishin Allah Allah yana da kishi من أجل ذلك حرم ma ما ظهر منها وما بطن سورة كلمة الله سبحانه وتعالى حرم الفاشا تبديل تقول dan haka dukkan abin da ya munana dukkan abu da ya nuna wanda ka san Allah yana kishi a aikata shi sunan sa an bashar na'am an karbo daga sa'ad afwan daga sa'ad ibn ubada da ibn kasir ya cikin tafsirin sai ce qala abdul malik ibn umayr an warra mawla mawla al-mughira قال قال سعد ابن عبادة سعد ابن عبادة shugaban alkhazraj larabawan madina yake cewa a garin da rasuwa laura aiki ma'an da a yi rajulan ya ce ni fada zan zo in ga mutum tare da matata suna ambasha labarabtu bi sai da ya musaffani ya ce ba da samari in je kira shi sai dai a biyu zan doke shi ne ta takobi ba wai da fatan ka ba da wajen tsinin na ta sai na kashe shi sai labarin ya kai kofi baya wani kuma su sa amma ba bada daga ka rasu da wani sallam sai labarin ya sa wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sallallahu alaihi wasallam a ta'ajjabuna min ghayrati ta'ad kuna mamakin kishin sa'ad ne fa wallahi al'ana ya min sa'ad ni wallahi kishi na ya ya nata shi ne sauki ne wallahu aghyaru aghyaru min ni kuma Allah ya tsiri kishi من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن يسعى ان يحرم تلك الارض يموننا ودع في ذلك تاثيري تولد المراه ليس الدين من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن حتى ذلك يا ابو من حديث ابو هريره قال لك الا جاء جيش يجي يا رسول الله انا لنا ya rasu kuma muna cikin kishi ya da wallahi inni la alamu Allahu ya minni ni ma ina kishi kuma ni Allah ya yi kishi wa min ghayrati na ahli al-fawahish saboda kishin da Allah ya yi shi ma ya hana aikata ayyuka wanda suke na al'asha to amma akwai manya-manyan al'asha wanda sune iyaye iyayen alfashoshi ana jin al'asha iyayen alfasha sun zo a cikin suratu al'awa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza fa'alu fahishatan wa idza suka aikata wani aiki na almasha za ka ji mai almasha a gaba qalu wajadna ala abana Allah amarna biha ai ka da muka samu su ne kuma Allah ne ya ce kul na ce qul inna Allah la ya'muru bil fahsha hmm. ga Allah baya sawa ai aiki yake yawan na almasha أتقولون على الله ما لا ما لا تعلم كريا ربي الله بدنا فلان أبدا بسرعة با ولا ما ربي بالكيس كريا بس أبدا وينتي جناية ومرمي عليه شيء عالم نعم قومي فسينا أبا إن ديدا سيكبوتا والله ديدي وأن قيموا وجوهكم عند كل مسجد نعم ومساء أنكم فسكنتر دا fuskokin ku su kalli duk inda ka san ana yin sujada ana bauta wa Allah ya kan hankali kai na wurin wa kulu sannan kuma ba yi ku ci abinci abin da kuke so ku ci ku sha abin da kuke so ku sha wala tusrifu wala tusrifu amma ba a san banna da haka ko in ga mun yi wa'azi akan yunwa ko wanda ke mun ba akan cin cin abinci a kushi kada ka kada ka irin ta sufa yi ka ku kai ka yi ci ga hadisi na Imam Bukhari ya kashi mu'allakan bi silatil jazab yake cewa wa qaulun nabi sallama kun ma shi ta, shi'ta kul washrabu wanda su min ghairi kafin wala masina, ku ci da abin da so ku ci ku sa da abin da so ku sa amma banda banna banda takama sannan ibnu majah ya kawo hadisin موصولا سيدنا الامام البخاري قال معلقا ثم لا كاش موصولا da isnadin sa ta hanyar amurkun bin an an da an jaddihi ya ce sallallahu alaihi salama ya ce kulu kulma shi ma shi'ita ka kaske ka kai da abin da kake so da shi ka ci kaga ba da kike da shi Chinese food ka ci Arabian food ka ci European food inda ba Allah ya haramta ba na'am wanda ba su ma shi ta tufafi duk tsarin su ka ziyara sa ba a zancen wani saboda kai na Allah ne sai ka yi da ita sai ka saka kaya marasa kyau a ka sa duk kayan da su ka sa in dai kana da kayan ma wata saddaku kuma ku yi sadaka gwargwadon yadda za ku iya ma aka aka na kani amma kar ka bari abubuwa biyu su sa ka kuskure sarrafa wala mutila kar ka yi kanna ka kuma ka yi tana ka dinga kafa ba kai da shi ka saka kayan da ba wani samun ne to wala tudriku innahu la yuzil muslimin Allah baya son mutane masu banna sai Allah subhanahu wa ta'ala ce kul inna ma harrama kathira fawahisha ku fasani Allah ya haramta shine alfasha ma ba haramun hawa ma ba bana alfasha da ta fito fili kamar yadda aka faɗa wasu a koyi sai aka fassara maka su da wawu sai aka isma laifi na'am da abin da kai za a baka da to alfasha والبغي to amma laifi da za ka yi a baka zunubi shine mafi kankanta a cikin alfasha wanda yake rubuta a girma wanda ya karfi shine albaghi zalunci na'am wal isma wal baghy wa an tushriku billahi bighayri al-haqq kawai ka zo ka zalunci mutane ka ci kudin su ka kala musu shafi yi suna wa an shirku billahi to wanda ya kuma shi ne shirka ka haɗa wajen Allah da wani malamin nan zirgiri sultan abin da baka da wata hujjar da Allah ya sauka wanda kuma ya fi shirka shine wa an ta guru Allah ya malaka shine ka zauna ka dinga yi wa Allah ƙarya malamai suka ce to fadin alƙawlu ya yi, alƙawlu ala Allah da ilmi a'budu min shirk inda ka shi ake yi musu to haka za ka ɗauke su respectable ilmi sai ka ce kamar ke yi sending order suna son kowa ne an fara da da aka taho a graduate har aka yi zuwa babban albashi sannan a zina mm. da luwaɗi ko kuma aikin annabi mutanen annabi shi ma albasha ne domin annabi da kansa ya ce da mutanensa kuna zai kewa albasha a من العالمين yace a ta su bayan shi da ku da cewa alfasha ta yake nan neman kaza alfasha ce na'am da dukkan wani kaza wannan yake wannan mutum ya auri matar da babansa ya mutum ya auri matar sai aura ita ma wannan hmm. Wala wannan babu da yake sai Allah ce inna mun kana shi da mutum ya bar matar ba wannan wannan alfasha ce wa maqatan kuma sa'an jaffashin Allah ne ashaddu anwa'il ghadab shine al-maqat na'am wa sa'a ila kuma tabarki ya munana idan mutum ya aikata abin da Allah ya shi da shi irka hmm. to nau'i ne na albasha suna nan cikin da ina da sallama a lokacin da ba da ba mun ba da samfari da misali a shari'a ba a shari'a saboda magana ce mara kyau hmm. in aka ce a shari'a shine aibata mutum ta hanyar ambatan al'auna ko wani abin da za a ji kunyar faɗarsa mai mutunci yana kare kansa da wurin faɗarsa da kuma danganta shi da wasu makusantarsa ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko ɗansa ko ƙarsa ko matarsa ko shi kansa wanda kun san kuma na yare ta abu da Allah ya jarrabe mu wasu da mutum ya kunduma a shari'a ma an faru wannan ita ma alfasha ce shi za ka da hausa muna cewa alfasha mummunar waka wacce a cikin ta akwai abin da ne har da ita ma alfasha ce da sauran da abubuwan da za a yi kiran su alfasha ya sa Allah ya ce ma ba a zan hawa ba da akwai wacce take ta fi kowa ya gane ta akwai wacce kuma sai malamai ne kai za su iya bayanin cewa alfasha ce Allah ya tsira da su. Wala taqatulun nafsal kada ku kashe rai wacce Allah ya haramta a taɓa ta illa bi haƙƙi ta cancanta a shi wal aslu fil nafs at-tahrim wannan ka'ida ce fiqhiyya asalin rai haramun ne a taɓa ta kamar yadda malamai suka yi ijma'i kan haka kuma nasu shi ne alƙur'ani da sunnar nasu sawa suka haɗu akan cewa haramun ne a taɓa akwai abubuwan da asalin su haramun ne kamar da imam zai yake faɗa a cikin manzuma sun kawai da tahiyya yace wal aslu fil abdani wal ruhi wal nafs wal amwal lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hillu fafham hadak Allah ma yuman wal aslu fi niyahi al tahar wal ardu wal thiyab wal hijab yace al-asl fil al-asl fil arda'i asali duk wani farki da ka na wata mace haramun ne ko kowane mace kowace mace wani haka zalika nama ko dai zanto nama wanda za a gina shi haka ne ka gani ka ɗauka ka ci ko kuma naman mutane cin nama na giba wannan da kuma rai shi ma kashe wannan ran haram ne al'asul wannan shi ne asali al'asul fil abdari wal nurumi wal nafs wal amwal haka dukiya kawai ka kafa ka ce bari kashe haram ne wannan shi ne asali Allah ya ce kar a ci nama eh, kada a ci nama kowa kada kada mutum ya zaki wa kowace mace asali kar ka taɓa kowace dukiya asali ta tahrimuha haram ne hatta ya ci sai an samu halarci daga shari'a to kamar misali in mutum ya aure mace to ta halatta a gare shi ko na ga yana da dalili na shari'a amma in mutum ya gama su sai ke shubu har ya fa aure ta ne ko bai aure ta to dama asali haramun ce a gare shi sai ya tabbatar da cewa akwai auren ta da haka wani ala ta shirafiya ta ke ga a ce mutum ya shigo daki sai tarar da mata biyu a kwance sai ya ga wata da tuma ta sace sai ya afka mata daga baya gane ba wannan ai aure ne in ka tabbatar da mutum ka bace zai ka afka mata wani irin mahaukaci ne kai hmm? to da haka farji sai an samu dalili na shari'a ko dai ya zanto minku ya ne ta zama mulkin ka a matsayin baiwa ko ya zanto al-mikahu na'am aure na shari'a haka dalika cin naman mutum akwai lokacin da yake zama halal cin nama mutum shi ne kamar wani aikinsa musamman in baya to yana zama halin misali idan aka zo aka da ya malam ina mace ce ce to Allah ina so zai ne aure ko ne ce to ya ta ce za a aure da ita zan aure da ita kuma wani ya zo ya aure ne kasari kamar shi gaskiya yana caca karon ka tuna masa amma ya halatta na'am to gaskiya yana dan munafiki in dai ka tabbatar da hakan ba a wani ayyukan bid'a ya ɗan bid'a ne kar ka bashi abu ko ɗan bid'a da kake zama muke ga ha su ba ne bid'a wala ya fi halatta na'am ga shi ɗan ne sosai zauna don jin daɗi da wannan ba shi ba suna kai kai yana ba bid'a to ka ci in dai ba da maslahatin shar'iyya ba saboda a zauna lafiya hmm. ai manzo Allah ba ya zauna ce ya wa kuwa a ga ne kafiri ne wa ma kafiri ta wa ma ya kafiri ne duk da cewa shi arne arne ne da ma ba zai cuci ba dan kai masa arne to amma duk da ke dan wanka musulmi ne halatta ko me ne ba sai hawa na rawo kai barawo ne to ai shi ne cin namun ne shi ne jiba in kuwa ba barawo bane to abin ya fi ba ya zama ta ne kai to al'asul fil abdani wal nuhuri wal nafs haka rani ayi shi yasa Allah yake wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah al'asul fil nufus kulluha muharrama amma idan mutum ya kafirce da Allah aka kai masa da hujja ce har ne kuka kafirce musulmai da Allah to kuma ransa zahara da har jininsa ya halaka to nan za a iya an kashe shi to kaga bil haqqi kenan na'am mutum ne zina kuma yana da aure aka kama shi aka yanke masa hukuncin harbi aka ba ka takobi ka sare shi sare ka kai domin ka sare na sakai bin haƙƙi mace ko namiji mutum ne aka kama shi yana aikata aikin da mutanen annabi dutse suke aikatawa yana neman namiji da wanda yake nema din da wanda ake nema din za a kashe su mutum ne aka kama shi yana fashi da makami an kama shi da makami a kan hanya wannan ba ma kashe shi ba ne in an kashe shi sai an tsire shi an rataye shi tunda Allah ya ce a kashe su kuma a rataye su to da duk dai wanda ya cancanci kita wanda hadisin an su sallama da za ko sallama da ne alhaq illa bil haqq domin alhaq ta zo da ma'anar ne a cikin alqur'ani ta zo da ma'anar ubangiji ta da ma'anar manzon Allah ta da ma'anar gaskiya ta da ma'anar alqur'ani ta da ma'anar addinin musulunci ta da ma'anar daidai ta da ma'anar wani nauyi da wani yake bin wani alhaku ba ma'ana ba kai ke wani kowanne yanzu da za ta yi alama je ka waje ka rasa kawo je ka waje ka rasa kawo kuma ta fi tsari da ina alqur'ani ta da ma'ana goma alhaku to illa da hakki a nan cancanta na ma'amuli goma na kawo da ya ta tabbas nan eh. to fassararsa abin da yake fita mini da ma'anar ta cewa tana nufin illa da lafi sai mutum ya cancanci kisa ma'ana ba za a kashe shi ba sai dai ya zama based on justifiable reasons wanne ne yake tabbatar da mutum za a kashe shi to shari'a ce ita ma za ta yi bayani kawai wani mutum ya zauna so da yana kalbama yana da ilimi ko yana kalbama yana da kishin addinin musulunci kawai yana nuna wasu mutane ce ya halatta wannan ba babu shi addinin musulunci kuma wannan abin da ya janyo mana matsala kenan a yau a rayuwar hmm. mutane suna yanke hukunci da kada kwakwalwarsu rai musamman na musulmi yana da matukar haɗari taɓa shi maza su ma ce lazawali duniya wa mafiha a ce yau duniya babu ta da abin da ke cikin ta ahawar Allah a wajen Allah shi ya fi sauki a wajen ubangiji yana a zubar da jinin muni maza da kun ga ka'aba da yadda take da darajar da a wajen Allah amma darajar ran muni ɗaya wanda a rushe ka'aba da ba ya a kashe muni kai ko da shi buha ake ana tunanin musulmi da kuma musulmi ba in dai aka ga wani abu da yake nuna musulmi ne a wannan shi ta ana cikin yaki usama ta ibn sai ya raba bayan hangu wani arni yana bin sai ya shaɗu Allah ya la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ina ya kanta ba masa baran da sai ya kai shi kasa idan ya rasulullah ai na ga wani shi yace kalmi munafiki ina bin sa sai da yana ta shaɗu Allah ina Allah ya ah, a qataltahu ba'da an qala kuma ka kashe shi ya ce la ilaha illallah Allah ya ce ai ma qala illa biha ai ya bai suna na kuci ne da ya tsoron bi na yake ne zala ce shakar shakka an sanni to ai da kashe ne sai ka tsaka kudin sa ka zuciyar sa din nan a san da faɗa ba da kake ga ba kai ba ka sanu la ilaha ya zaka da la ilaha illallah wa rabbul qiyamah to Usama ce sai na ji dama dai kafin nan ba musulunta ba sai da ranar ta wuce musulunta da kare zanto a ce na aikata wancan aiki da Allah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa yuhibbu usama na'am duk wanda yake da Allah da su usama ni ina son sa hibbu rasulullah ibnu hibbu akan sa mutane sun mata kamar da Abdullahi bin Umar ya faɗa ibn Ali ya rawaito lokacin da aka zo a hajjin bambana da manzo Allah kusan da ya zo mina bayan ya dawo daga alfa ya zo musdalifa an kwana ya zo mina an cika amin da mushrikai yan kallo da mummune da suka dawo hajji ana ganin yadda manzo Allah suna yi hajji to manzo Allah ya yi kifa a ranar ya yi yanka ya yi aski ya rike masa a wata da to mutanen maka sun zo suna ganin ta ina manzon Allah ne a je a yi wa ifaba manzo Allah sai ya tsaya ya wasu suna cewa ina a yi ba zai yana so ya canza hali ne daga yadda ake jari jahiliya shi maza Allah wani yake hijira aka daɗe har lokaci da kusa ya kore ana sa maza Allah wani yake ba ashe aka tabbar maza Allah ce akwai wanda ke jira ashe yana jira sai ya ga samun gudu zai ya iso daga daga muzdalifa shi kuma ya makar ta so ne ruwa wanda Allah yana ganin ya tsaya shi sai da ya ga gwamnati jama'a Abdullahi kan kuma ce to ina tsaye da wani gidadawa ƙauyawan mutanen Yaman ba'ad da hawazin Yaman su kuma ana tunanin wannan ko wani mutum ne annabi yake jira sai suka hau ku samu gashi bai irin lebansa ja idansa ja ba idansa ja ba ba kamar larabawa ba sai suka ce amin an da za hada akharu nabiyyi ne ba yin saboda wannan yaran kawai annabi ya ya ya kirkirta muka kirkirta kamar dai su a ganin su bai kamata annabi ya Abdullahi ya ce wallahi walakar ولقد ارتد عامة هؤلاء يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم wa'annan mutanen na zuwa su fito da naga annabi yana son abu ba sa so na'am dukkan sai da naga sun yi da ba wanda ya fita a musulunci ina ce dan bid'a ya shiga annabi ya ce ayi abu kai kuma ka ce kai kuma ga na kai da kake so to wallahi ke wahala mutum ya shiga imani inda yana bid'a shi ta ake kira mutane su su sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sunnar ba wani kai ba kanka kai ba shi annabi ba zai kare da labarin kafin sallallahu alaihi to amma usama tun zai yana na sanin wannan aikin da yi shi sa hadari ne da ganganci ka taɓa jinin mutum insha Allah ko kai yau da zuwa karatu na gobe a za mu masalar kisan kai abin da mutane da yawa da ke yawa da su a cikin assalamu تكبير تكبير الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله سبحانه وتعالى